الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا يا wannan منزو بكسان san halin wasu daga cikin sahabbanka ba waɗanda suka roƙi a wajabta musu jihadi sai aka ce da su, Ku kara hannayenku daga yaƙi, ku tsayar da sallah, ku bayar da zakka, hakan ya faru tun kafin a farlanta yin jihadi, yayin da suka yi hijira zuwa Madina ya zama musulunci yana da kariya, kuma aka wajabta yaƙi, sai hakan ya yi wasu wahala. Suka zama suna tsoron mutane kamar yadda suke tsoron Allah ko fiye da haka, suka ce, Ya Ubangijinmu, don me ka wajabta mana yaƙi, ina ma ka jinkirta shi zuwa wani ɗan lokaci kaɗan, har mu ji daɗin rayuwar duniya, ya wannan manzo ka ce da su daɗin duniya duk yadda ya kai kaɗan ne, mai gushewa ne, lahira ta fi alheri ga wanda ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki, saboda abin da yake cikinta na ni'ima zai dawwama. Kuma ba za a rage muku komai daga ayyukanku na gari ba, ko da kuwa daidai da zaren da yake jikin ƙwallon dabino.